domin muna kawo muku a irin wannan matsalolin ku ji su ku yi amfani da su domin ku magance su a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. A wannan bidiyon za mu kawo muku wani hadisi na ɗaya daga cikin jikokin manza Allah shi ma wanda ya magana a kan nono da zuma, amfanin nono da zuma da tasirin da suke da shi. Amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shi ne zuwanku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe ga shi na a ƙasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci to ku to mu je gundarin bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana a yau za mu magana akan nono da zuma akwai jikokin ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake ce mar Musa al-Kazim Imam Musa al-Kazim yana cewa ku sha nono da zuma domin yana ƙara maza kuzari mazan da ba sa iya gamsar da matansu mazan da suke da rauni to za su iya amfani da wannan nono da zuma ya zama suna shan shi misali in kana da wannan matsala da za ka iya ka ɗauki wannan na sati guda kullum ka sha nono da zuma ko da misali da yamma ne haka ko da safe ne ka sha nono da zuma yau gobe ka sha nono da zuma jibi ka sha nono da zuma gata ka sha nono da zuma kullum kana shan nono da zuma to insha Allah Allah wannan matsalar dai baka da ita in ma misali mijinki ne yake da wannan matsala zaki ki iya nema mar ki siya man nono da zuma ki ce wallahi kawai kawai na siyo nono da zuma ya ga a gaban shi zaki ɗauko nonon ki ɗiba mara a gaban shi zaki ɗebo zuma ki zuba mara ki bashi ya sha ba wani matsala to insha Allah lallai in dai ana wannan to lallai za a samu waraka a wannan matsalolin cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba